بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر له الحمد تبارك وتعالى وهو الهادي وهو الكريم الهادي منطق البلغاء باللغة والأيادي ومجري ألسن اللسن اللسن في الحضر والبوادي وباعث النبي الأمي الهادي أفصح من نطق بالضاد دون الضوادي وخير من حضر النوادي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجاته نجوم الدآدي وعلى أصحابه الليوث والعوادي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التنادي اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وخليلك وصفيك محمد بن عبد الله الامين وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه الى يوم التنادي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم انا مسلمي na birnin zazzau garin Zariya, unguwar sabon gari a wannan masallaci masjidin rauba sanannen masallaci da masallacin ashir prof da yunus hafizahu allah wa a wannan jiha ta kaduna ina farin cikin kasancewa ta a gaban ku kamar yadda ɗan uwana malamina. malam musa sahabi hafizahu Allah wa ya mana gabatarwa da sai bayanin menene makasudin taruwar wa shi mun haɗu don mai zumunci a wannan dare na juma'a insha Allah na 22 ga wani sha'aba shekara ta da da da hudu uku hijiriya wanda ya dace da 24 ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a lissafin albashi malam ya umarce ni da nai magana a kan malamai da annabawa bayan wannan lacca kuma gobe Allah ya kai da rai da lafiya insha Allah akwai ka ta fara masallacin juma'a da Allah ya mana arziki na ƙarin samuwarsa a wannan babban birni na zazzau garin zaria wanda insha Allah gobe za a wuri da masallaci Allah ya samu da rai da numfashi Allah ya samu masallaci ya zama haske ne ga wannan al'umma gaba da duniya duka asalin mawdu'in wannan lecture hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam al ulama wa rafatul anbiya gaba daya za mu tattara kayan mu ne duka yau za mu tattauna ne akan abin da ya shafi ilimi da ma'amalai darajar malamai mutuncin malamai kimar malamai suwar malamai da kuma aikin da Allah ya dora malamai kuma mai nauyin da Allah ya dora na malamai a kan al'umma babban dalilin zaɓar wannan topic ko wannan mawdu'i ko wannan makala da za a yi shi ne yanayin da aka fada ciki a yau musamman a wannan ƙasa na wasu hannaye da suke a ɓoye suke ta amfani da wasu damarmaki na ƙoƙarin zubar da kima da mutuncin malamai na addinin musulunci da kuma koyarwa da geru masu tsageranci ya za su ci mutuncin bayan allah na ƙwarai ya kamata a sauke hujja a yi wa al'umma bayanin waye malami kuma mai matsayin malami ci cikin addini idan na ce malami ina nufin malamai masu da'awa addu'a a yau a duniya idan ka ce adda'i ana nufin mai kira zuwa hanyar Allah kenan malami mai da'awa a wasu wurare mai da'awa malamin da ya ji ya gani ya ce zai karanta da mutane Allah sai kuma ya shirya da wanda zai tarar daga al'ummarsa na alkhairi da na shari'a harka ce mai wahala tana cike da haɗari wasu su nemi ranka laifinka kawai a wajen su ya sa kace a gaba wasu su nemi rayuwarka wasu su nemi ɓata sunanka wasu nemi cin mutuncinka wasu su nemi a talautar da kai ko a ƙasƙantar da kai ko a tozartar da kai har auren gari mutanen kirki masu zuwa masu kira zuwa da hanyar Allah an mayar da su ba su kima akwai hannaye waɗanda yau aikin su kenan kuma wani abu ne sananne duk mai hankali wayo ne wayo da wayewa zai gane cewa akwai wato wata hamla sharifa da aka shirya don ya faɗa da mutanen kirki masu kira zuwa hanyar Allah kada Allah ya san sa ana sifanta masu da da'awa da alƙar mustalifa shadda laƙubai kala kala na daban-daban waɗanda ba san su ba shi masu tsananin addini masu kishin addini masu tsatsauran ra'ayi almutazarmitina almutafarrifina extremists extremist wace ce wace ce maganganu ne sun da ke na boko da turanci da na wasa da na larabci ko labari a karu sai a ce wani malami ne da tsauran ra'ayin addini za ku ji ana faɗa wa ba yabo ba ne zagi ne a irin wannan zamani in aka ce ma mai tsauran ra'ayi na addini masu faɗan sai ka duba suwa suka faɗa wakilan wasu ne kuma wasu su suke wakilta kamar yadda da yawa za ku ga za a yi wasu abubuwa wanda sun saba musulunci a shiga rigar musulunci a yi shi wanda zai zo yana ba da labarin ya san cewa ba karanta wa ƙur'ani ne ba karanta wa sunna ba amma sai ka ji yana danganta abin ga musulmi ko ma ka ji yana cewa ahlus sunna masu kaza masu kaza masu kaza akwai manufa ne ai ɓata suna ne saboda nan gaba abin da zai je biyo baya wataƙila yara ta tasowa za su yi an ce mai wannan sifa ko mai wannan suna ya aikata kaza alhali akan ɗauki fangilar wasu waɗanda wallahi tallahi ba musulunci ne a gabansu ba su zo su yi mummunan aiki da barna da sha'adi don su yi dankin da blackmail sunan musulunci Ba abin tausayi sai kuma a zuwa ɗauki wani abu ana yaɗawa kuma a yadda cewa musulmin da suka wannan ba sai na gaya maka misali da suna nan da yawa duk wanda yake daɗi ne dole zai ci zai wato zai haɗu da haɗari na alhafiduna ala du'a masu kullatar masu da'awa malamai masu ƙoƙarin lalata sum'a da ainihin seat na malamai yaɗuwar sunannakinsu da shahararsu don a dasa wa mutane ƙiyayyar malamai da ke kira zuwa ta hanyar Allah dukkan waɗannan ƙungiyoyi da waɗannan manufofi da ake yi don a ɓata musulunci ne da musulmai kuma a wayi gari addinin musulunci bayan da kima kuma bayan da masu kare shi kuma duka ka dunkule ga baki ɗaya Shin buri ne da biyan bukatun wasu da suke zaune cikin ga waɗannan abubuwan suna da manufa don biyan bukatarsu kowa zai yi abin da yi ba lallai a kula shi ba amma aka samu kuskure wani malamin addini ya aikata wani abu za ka yadda za ka yi mamaki za a yi mamaki za ka yi mamaki yadda ake yada ba a ƙasar nan a wani gidan rediyo a nan arewa aka samu wani kuskure na wani malamin islamiyya a makaranta gidan rediyon nan sai da ya kusan wata guda yana maimaita wannan labarin na malamin islamiyya wanda 'yan iskar gari suna yin irinsa kullum ya fi so gari amma menene hikimar yawan maimaitawa ce malamin islamiyya malamin makarantar qur'ani malamin islamiyya jama'a an yi abin kunya an samu malamin islamiyya ya yi ta ana ta maimaitawa saboda ne. a ji batanci wannan malami kuma a dasa wata manufa a cikin zukata masu saurari amma da wani ne ba shi ba da an faɗa sau ɗaya ma shi kenan ba lalle ma abin da tashi a cikin kanan labarai ba amma wannan sai da aka fi wata anan suna nan misalai masu tare nawa na haka muke kira ga ɗaliban ilimi da duk wanda yake danganta kansa ko ake danganta shi zuwa ga malinta ko karansa da wani kokari ya kare mutuncinsa da dukkan abin da zai iya bata masa ko bata da awarsa don kada ya ba wa makiya ƙofa da za su mutunci sassu mutuncin addini dole ne sai yin takatsantsan wani abin halal ne ma ce mutum ya haƙura da shi don wani zai iya munanta kama da so ya ce kaza ya aikata ina da hujja akan wannan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana itikafi sai matarsa Sofiya بنت خيي بن أخطر تكامت الزيارة تزودوا باشينا اتكام سيكتو ينا ركاتا yana rakuta daga shi sai ka sai ga wasu mutane sun zo wuce sai su annabi da wata mace sai suka ruga da gudu sai ya ce ala risli kuma ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku bi sannu inna ha safiya mata ta ce safiya Mata ta ce wannan mata ta ce kar ku fita ku je ku ce kun ga annabi da wata mace kaga Allah yana kare shi amma yayi kokarin ya wanke tunanin waɗannan mutane ce fa inna shaytan yajri min ibni adam majrad dami saboda shaytan yana gudana a cikin dan adam kamar yadda jini yake gudana a cikin mutum kamar yadda jini yake circulate a cikin zai jijiyoyi na mutum wallahi haka shaitan yake rarraka wato ainihin jikin dan adam yake shuka masa wato sharri da haka mu yi kokari mu kiyaye wannan hanya ya fi ɗaliban ilimi wajen karantarwa kada mutum wanda yake sifantuwa da ilimi ya rinka aikata wasu abubuwa iyakakkun abubuwa wadatattun abubuwa da zai iya jawo wa ainihin wato wannan da'awa ko ya jawo addinin musuluncin batanci abu na ba su taimiyya ya rubuta littafi mai kyau akan bayani dangane da darajar ta malamai da matsayinsu da kuma ba malamai uzuri da hanzari a rayuwa raf'ul malam an ila ala wannan kitab ne jabirun bil ya cancanta ɗalibai ilimi da musulmi su kula da wannan littafi raf'ul malam an ila immatil ala dauke zargi daga manyan manyan malamai zargi da suka akan malamai gashi na littafin yana nan shekaru barka da ake littafi ne mai kyau kuma ya yi bayani akan manazilin ulama matsayin malamai da darajar su sannan ya faɗi uzurori da ake ba wa malamai masu karantar da mutane da kurakurai za su iya yin kuskure za su iya yin laifi to ana yi musu uzuri kuma ana karɓar kuskure imamul azurri yana da wani littafi mai kyau shi ma sunansa akhlaqul ulama wannan littafi bai kamata ɗalibin ilimi ya zama bai da shi ba yayi bayani akan waye malami imamu da ajuri ne matsayin malami ne kimar malami ne darajar malami ne ɗaukakar malami a cikin al'ummar na ɗan tsunto mana wani abu kaɗan daga cikin abin da ya faɗa yace Allah tabaraka wa ta'ala wa taqaddasat asma'uhu اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب yanda Allah ya so shi ne da ya halitta gaba ɗaya sai ya zaɓi wasu cikin halittarsa wanda ya so sai ya zaɓe su ya keɓance su sai ya shiryar da su ya basu su a cikin masu imanin muminai kuma ka duba fa a cikin mutane sai ya zaɓi muminai to a cikin muminan kuma sai ya daɗa tacewa sai ya zaɓa shine wattasa min sa'irin mu'minina man ahabba fa tafaddala alayhi fa allamahum alkitaba wal hikma ya musu falala su kan a cikin muminai ne amma daban ne sai ya karantar da su Alƙur'ani ya karantar da su sunna wa faqqahahum fi dini ya fahimtar da su addini sun san ƙur'ani, sun san sunna manzo Allah kuma ya ganar da su addini wa allamahum tawil ya koya musu fassara alqur'ani wa faddalahum ala sa'il mu'minin kuma ya fifita su akan sauran mu'mini gaba daya kaga darajar mataki mataki ne sauran mutane mu'minai a cikin mu'minai sai aka zaɓi kuma ne malamai yace wa zalika fi kulli zamanin wa awan wannan ana iya samun sa a kowane lokaci kowane zamani da kowane lokaci irin waɗannan mutane da yake faɗa ce rafa'ahum bil ilmi wa zayyanahum bil ilmi sune mutanen da Allah ya ɗaukaka darajarsu da ilimi ya musu kwalliya da hakuri da juriya malamai kenan Allah ya ɗaga darajar malami da ilimi haka dan wani kaskantacce ko tozartacce ko wani wanda yake jahili ya yi ƙoƙari ya ci mutuncin malami ko ma'abota ilimi saboda kujerarsa ko mulkinsa ko sarautarsa ko matsayinsa ko damar da yake da ita ko wadata da yake da ita to suka malamai mazuwa ilimi Allah ya riga ya tsaya daga saboda me Allah ya sanar da su alqur'ani sun san sunna sun fahimci addini sun san fasara alqur'ani afaman afaman ya'lam yanzu wanda yake da ilimi daidai yake da wanda bai da ilimi a'a da ka su Allah ya daga daraja su ya kimanta su yace bihim yu'raful halal min al-harami da malamai ne ake iya gane halal daga haram ba sai malami ya yi bayani za ka gane haram da halal ba yace da su ne ake gane alhaku min albatil ƙarya daga wato gaskiya daga ƙarya daga su ne ake gane afdaru min an abin da yake cutarwa daga abin da yake amfani da su ne ake gane alhasan min al kyakkyawa da mummuna yace waɗannan bayan Allah fadluhum azim falalarsa tana da girma kwarai da gaske warasatul anbiya wa qurratu ainil awliya magada annabawa farin rai na waliyai alhitanu fil bihari lahum tastaghfiru tsuntsaye a cikin kogi suna yi wa malamai istighfari wal mala'ika bi ajnihatiha lahum takhda'u mala'iku da fuka-fukinsu suna ƙanƙan da kai ga malamai wanda duk kifin duniya da yake cikin ruwa yana mai istighfari dan ka taba shi me kai masa tanatihim sakratan yawman liyuhina falam yudirha wa auha qarnahu alwa'id kamar mutum ne zai samu katan dutse ɗan daurin dutse kamar rago mai ƙaho ya zo yana ta buga kansa a cikin wannan dutse ya isa ya fitar da shi sunan aikinsa aikin banza haka duk wanda zai zo ya taɓa mai ilimi wanda ya san Allah malamin ƙwarai malamin kirki magada annabawa masu kishin su ba da ilimi su wayar da kan mutane sai wani shi kuma ce ya ɗauki gabaran ya zage su ya ci mutuncin su ya ɓata su ya yi asara shine wulakantacce yanzu kwanan nan wani daga cikin malaman suna. ya rasu Allah ya masa rahama shan albani Allah ya masa rahama dan garin nan kwanan nan wani ya fito yana zagin a fili yana kabur yana zagin zagin mara daɗin ji kuma a duniya kowa yana da to wanda zai zo alamar tababbun mutane a cikin al'umma su ne masu zagin malamai waɗanda ba su da albarka kuma rayuwarsu ba za ta tsari daidai ba ko ba komai kana yi wa malami uzuri watakila ya yi kuskure dama in kad yaqta kad fi hafawat wa zallat li'annahu laysa bi nabi wa laita bi rasul zai iya kuskure zai iya tuntube na baki zai iya kuskuren fahimta zai iya kuskuren bayani saboda shi ba annabi bane annabi ne muhaw an kewaye shi an hana shi wannan abin da zai yi ba duk abin da ya faɗa daidai ne amma malami zai iya daidai zai iya kuskure to sai wani ya zo yana ta bi abin da yake nema mewa ne ya yi na kuskure kowace magana ya faɗa kaza sai a ɗauko ta sai a gaya za a cutar da ainihin wato bayan Allah suna kwanci a kabar wallahi duk wanda ka zage shi ya mutu sai kun yi hisabi da shi kuma ba ya biya saboda ai ne ya fi ya mutu ka jira ko kuma kai canka wannan ba shi ne ilimi ba shin mutuncin mutane zagin mutunci zagin malamai wulakanta su ba ne ilimi yanzu ba duba irin ibnu taymiya mutum sai ya kira suna ibnu taymiya ya ce jaki a kasar wallahi an ce masa kare ibnu taymiya suna kabari suna kwanci saboda ne saboda wata manufa da wata aƙida da wani kudin to in ka ce ibnu taymiya jaki ko ce mai kare kai ko ne zaka zama kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un imam al-ajuri yace wal ulama fi al-qiyamati ba'da al-anbiya tashfa'u malamai ranar tashi al-qiyama bayan annabawa su ne masu yin ceto gurin zaman malamai cike ke da hikima majalisun tufidul hikima da aikinsu da karantarwarsu gafalallun mutane suke tashi daga gafalar su dawo cikin natsuwa malamai afdal min al sun fi masu bauta ba ilimi malami mai koyarwa malami mai da'awa ya fi wanda yake masallaci yake ta sallah ko yake gida yake ta ibada sannan kuma sun fi masu zuhudu masu gudun duniya ala darajatan min az-zuhat mala yace hayatuhum ganima rayuwar malamai ganima ce wa mautuhum musiba mutuwar malamai musiba ce yuzakkiruna al-ghafil sune masu fadakar da gafalalle rafkananne wa yu'allimuna al-jahil sune suke koya wa jahili karatu da ilimi ba a kammanta musu mummunan abu ba a musu mummunan fata kuma ba a kulla musu sharri duk mutumin kirki baya musu yace ata'atu lahum min jami'il wato khalqi wajiba da'a da bin malamai ga dukkan halitta dole ne a bi malamai na kwarai wal ma'siyatu lahum muharrama saba wa malamai haramun ne man ata'ahum rashad wanda ibi malamai yayi musu da'a ya shirya wa man asafahum anad wanda kuma duk ya saba musu ya yi girman kai ya yi inadi ba abin da ya taba rikicewa a duniya na ilimi ga alƙalai na duniya ba sai in sun tashi daga alƙalanci sai su koma gidan malamai Ba zai qawli ulama hukumun da zancen malamai suke fassara abin da suke fassara suke hukunci malamai su sune sirajul su ne fitila na wannan bayi gaba daya manarul su ne manara abin haskawa ta wannan ainihin wato gari gaba ɗaya da su al'umma ke tsayuwa kiwamul umma yana biyun hikma daga gurinsu ake samun hikima da basira shaitan baya son su kuma gaidu Bihin ta hayar kudu da malamai ne zukatan mutane suke rayuwa kuma da indin maganganun malamai zukatan ahlus zaizi wanda suka karkace suka karkace misalin malamai a ƙasa kamar misalin taurari ne a sama masalin ulama'i fil ardi ka masalin nujumi fil sama taurari a sama wanda yake tafiya a ƙasa yana neman shirya ya gane hanya zuwa wani gari وعلامات وبالنجم هم يهتدون haske ne ana amfanuwa da su lokacin da ake cikin duhu taurari suna haskakawa wa al'umma duhun kogi duhun teku ba za ka gane amfanin tauraro ba sai ka shiga teku ba bishiya ba komai duhu ne na dare to lokacin za ka ga hasken tauraro ka ga amfanin shi wannan ɗaiɗaiku da gini can can can to su ne malamai a cikin al'umma idan ta masakin nujo yayin da taurari suka rufe a sama gaba ɗaya matafiya suna ruɗewa sai su kasa gane hanya yayin da ba malamai a cikin al'umma to al'umma tana faɗawa cikin ruɗu to so ake yi al'umma ta faɗa ruɗu shi sa ake ƙoƙarin a ci mutuncinsu a ɓata su kuma a zubar musu da kima za a iya duk abin da za a zubar da kimar mai ilimi don saboda ana ganin su ne al'umma ke saurara su duk wanda aka ce mai malami ne ya ce kaza duk mai sarkakakkiyar zuciya wanda yake son Allah in an ce masa malami ya ce to zancen malami daban ne da zancen sauran gaba mutane da haka makiya Allah sun gane kima da darajar malamai a cikin al'umma don haka suka ɗauki kwangilar ya za su zubar da kimar masu kima an zubar da darajar masu daraja da yawa a ƙasar nan waɗanda Allah ya daraja su ya ba su kima amma an bi kulle-kulle an mai da su ba su da kima a idan mutane yanzu suwa suka saura masu karantar da alƙur'ani da sunna wanda aka san da gaske suke su ake bi wanda an san wasa yake ba da gaske yake ba shi ba ta ba ne amma wanda yake da gaske Allah ne a gabansa da gaske to shine kuma ake kokarin ya za a zubar da kimarsa saboda a wayi gari mutane ba su da wanda zai ce da su ku daina jahilci zai rinka jagorantar ku biyo ne yan uwana masu saurare na da kallo na a kusa ko nesa ku ji abin da Ali bin Abi Talib ya faɗa dangane da darajar malamai yace min haqqil alimi alayka yana daga cikin haƙƙin malami a kanka in tusallim ala alqawli ammatan wa takhussu bitasiyya idan ka zo ka tarar da mutane kace musu assalamu alaikum idan akwai malami a cikinsu to shi sai ka keɓance shi ka masa tasa gaisuwar ta daban haka ali bin abi talib yace ce idan akwai mutane ka musallama da malami a to shi malami in ka zo sai ka masa tasa gaisuwar daban ali bin abi talib ya faɗa haka yace wa in tajlis amamahu idan ka zauna a gaban shi malami, to ba a nuna hannu a gaban malami. yace wala tushiran biyadika ba a nuna hannu a gaban malami matukar kana zaune a gaban shi ba a nuna hannu kai yawan kyafce-kyafcen ido a majalisi na ilimi gaban malami mai karanta da kuma ba a yi ji ali bai abi talib wala tadmizanna bi ainika indahu kuma Ali bin Abi Talib yace ce ba a zuwa gaban malami ya ce ai wane ya ce kaza ya saba ra'ayin ka malam wani ya ce kaza wani ya ce kaza ba a faɗa wala ta kulanna ala fulanun khilafa qaulika kamar yadda wasu suke da ɗabi'a in sun ji wani malami ya ba da fatawa akan wani abu sai su rubuto wannan fatawa sai su sake tambayar wani malamin saboda sun san za a samu cin karo sai a haɗa wai don a haɗa su karo wani lokacin sai a ɗauko sautin wani malami a kai gurin ɗan uwansa malami a ce tab ai wani ya cace maka ji a karatunsa alhali kuma ma bai san kai fatawa ba alhali bai taba jin ka bada fatawa wataƙila in ya ji ka bada saɓani abin da ya faɗa wataƙila ya kira ka tambaye ka wataƙila ya saurari jawabinka sau da yawa malami kan zo ya bada fatawa ya ji wani ɗan uwansa malami ya bada saɓanin naka fatawar sai ya saurari fatawan malami ɗan uwansa sai ya ji ko ya fi shi ƙarfin dalili da hujja sai ya sauka sai canza fatawarsa amma yau waɗanda suke alladina fi qulubihim maradu fazadahum Allah marada ƙoƙari suke ya za su gwara kan malamai ya za su haɗa faɗa tsakanin malami da malami to Allah ya riga haɗa su akan ilimi sun yi tarayya akan manufa shine ilmantarwa da ka ɗaukan maganganun malami a ɗauka a wa wancan a ce ai wani ma ya ce kaza wani kuma a hira zai zo yana gaida malamin sai ɗauko magana gomi sai faɗa dan ya sa masa ya ji haushin shi sa sai ka ga wani malami ya zo yana kace kace da wannan ya yi kuskure ya faɗa tarkon shedanun mutane cikin almajiransa malami duk da yake na kwarai idan ya ji wani ya faɗi saɓanin abin da ya sani yakan saurara idan wancan ɗin bai da ƙarfin hujja zai yi tunanin ya zai yi ƙoƙari ya gamsar da shi ya gane amma baya habaici baya zuwa ci mutunci wallahi wannan rashin ikhlasi ne dan dan uwanka mai karantarwa yayi wani abu na kuskure ka fahimci kuskure ne ba son zuciya ba akwai masu son zuciya wannan kuma bayanin su daban hukuncin su daban amma wani kokari yake ya gane daidai din yana kai dare da rana dan abin da ya sani kenan ka zo ka yayyaga shi ka kyakketa shi ko ɗaliban ilimi a ta ɗaukan maganganu ana wa wasu malamai suna yayyagawa suna kyakketawa kuma wani sai mutum ya ji daɗi sai kuma ya ɗauki wannan magana sai ya kai ta gurin wancan malam ka ji abin da wani ya ce a kai a kanka ai da kai yake wannan munafunci ne kuma wannan rashin lafiyar zuciya ne datti ne da ƙazanta ali bin abi talib ya ce kar kai haka ba a yin giba a gaban malami la inda indahu ahadan ba a zuwa a yi maganar wani a gaban malami sannan kuma ba a neman tuntuɓan wani a gaban malami ko kuma shi malamin ka yi ƙoƙarin ya za ka samu tuntuɓar shi Allah Allah kake kuskure kana tare da shi kana ƙaruwa da shi kana amfanuwa da shi ƙasar ka tana amfanuwa da shi jihar ka tana amfanuwa da shi Al'umma ka tana amfanuwa da shi amma me kake nema tuntuɓar sa Ali bin Abi Talib yace wala tatlubanna asratahu kada ka rinka neman tuntuɓin malami kada ka rinka neman kuskuren malami kamar yadda yau Allah Allah ake a samu wani yayi kubutar baki ko subutar baki ko kuskuren fahimta ko kuskuren bayani sai a ta yadawa sai a ta zagi sai a ta cin mutunci sai a ta wulakantawa tuntunin kuma wanda har ya kai ga zai faɗi wata magana a gane ya yi kuskure ma to ai Allah ya albarka ma ai ana jin abin da yake faɗa ke da haka ku ji tsoron Allah ɗaliban ilimi a daina neman tuttube na malami ne karantarwa sai a duba ayyukan alherin da ya a rayuwarsa da kurakuransa wala taqlubanna atharatahu wa in zalla qabilta ma'zirata ali bin abi talib yace in malami ya kauce to in ya bada hanzari karbi uzurinsa wannan shine addini wannan shine shari'a wannan shine musulunci sabanin wannan san zuciya yanzu akwai wani wanda zai ga malami ya yi kuskure sai zo cikin duniya gaba ɗaya sai ce zai gyara mai kuskurensa ba haka ake ba kamata ka je ka same shi a gida ko ka rubuta mai takarda ko ka kira shi a waya ko ka aika mai sako shine mutuntawa akwai nasiha akwai kuma fadila nasiha shine ka samu mutum cikin mutunci ka ce abu kaza kaza da ka din nan ba daidai bane saboda dalili salaka amma duk wanda zai fito duniya ya ci mutuncin wani dan uwansa ya keda shi wai ya ce gyara yake masa a'a ba haka bane sai dai wanda yake mai ganganci ne akwai waɗanda dama yan taɓargaza ne daman maɓarnata ne daman niyyar su ɓarna suke yaɗa cikin al'umma hmm. to wannan kuma sai a ɗauko gire da sai a zai ɓarna da suke ba za a kyale ta ci gaba da yazo a cikin mutane Ali bin Abi Talib yake cewa wa alayka yana kanka kai bawan Allah an tuwaffirahu lillahi ta'ala ka girmama malami idan Allah yace wa in kana lahu hajar sabaqta al-qawma ila khidmati idan malami yana da bukata to kai kokari kai ne zaka riga kowa yi wa malamin hidima wannan shine addini wannan shine shari'a Ka ji abin da Aliyu yace idan malami yana da wata hidima idan malami yana da wata bukata to yana cikin kaunar malami san malami kafin wani yayi kafin shi yayi tuntunin ka riga ka je ka masa ka gaba wannan shine tukuncin da ya kamata ka yi wa mai ilimi wanda ibada rayuwar sai ke karantar da mutane ya ce kada ka riƙe rigar malami saboda kana so ka yi mai magana kamar kana mai magana bai ji ba sai ka kama rigarsa kamar kana bayansa kana magana bai ji ba ka jawo rigarsa kamar yadda za ka ja rigar abokinka wannan rashin kimar ta malami ne wannan rashin darajar malami ne la ta'khudh bi thawbihi sannan kuma karka nace wa malami in ka ya gaji lokacin da kaga malami yana da kasala to kada ka nace masa wala liha alaihi idza kasala da zarar an ga malami akwai gajiya a tare da shi to sai a karbe tambayoyin a ce malam ka huta da zarar an ga malami bai da cikakkiyar lafiya sai a ce malam a taƙaita darasin a je gida a shan magani da zarar an ga malami yana cikin na to a bashi dama ya huta kada a takura masa shine wala taliha alaihi idza kasala jama'a wannan shine shari'a wannan ita ce sunna wannan shine addini wannan shine kuma san malamai shine kuma san masu ilimi sannan kuma yace kada kada ka kosa da yawan zama da malami wala tashba min su sohbati dan ka dade da malami kana zaune da shi kar ka kosa kar ka ce yau shekara ka ina tare da shi na gaji shi da abin da ya sani ma dinni na sani da abin da yake koya mutane duk mu gaban mu aka yi na gaji da wani ba a yi in dai malami ne ba a yi ba a ƙoshi da tsawaita zama da shi ai shi kamar dabino ne dabino duk shekarun da ya ko shekara ɗari ya inda kullum zai baka dabino na ba ka kare shi ba haka ne to malami ba kullum zai baka amfani zai haɗa ka da hanyar Allah kana sauraron me za ka samu a gare shi mumini mai imani المؤمن العالم إن جاء ابن أبي طالب لأعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله والله ياتي مي أزمي كل مي قيام الليل كل مي ياكي كل malami mai imani ya fi mai azumi mai jihadi wanda kuma yake mai sallar dare yace idan malami ya mutu to an yi wata babbar asarar da ba za a iya mayar da ita ba la ya sudu fa shay'un ila yawm al-qiyamah bi ali bin abi talib duk inda malami ɗaya ya mutu to wallahi abin da ya tafi da shi ba za a taba mayar da shi ba ila yawm al-qiyamah kuma ku rubuta ku ashi da yawa akwai malaman da sun mutu wallahi har yau ba iya ci gaba da karantukan da suke yi ba da yawa a cikin malaman da suka mutu wallahi har yau na sha addawi nishadin da suke na da'awa wallahi ba iya ba a iya yi ba yanzu zan buga mana misali malam Jafar a Kano muke muna tare malam Jafar ya rasu Allah ya masa rahama mu da albanta ne amma wallahi ayyau ina ga maka akwai ayyukan da malam Jafar yake ba a iya yi a yanzu ina na rufe ido da rasa akwai majalisin da yana zuwa ana karantarwa tun da ya rasu ba iya ci gaba ba ayyukansa mutum nawa aka raba shi kadai ku bincika ku ji sai dai a rarraba wance wane ya kaza wane ya kaza wane ya kaza wane ya kaza haka galbani a nan zariya wallahi sanannen abu ne wani ayyukansa da yawa ba za a iya yi ba dole ya tafi da kayansa to irin waɗannan malamai na ƙwarai na sunna wanda alherinsu ya bayyana ba abin da za mu sai dai musu addu'a Allah ya haska kabarin shekul islam ibn taymiya yake faɗan wannan a cewa wajibi ne akan musulmi ga abin da yake fa yajibu alal muslimina ba'da muwalati Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam muwalati almu'minin wajibi ne akan musulmi su so Allah su so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su so kuma mu'minai yan uwansu kama nasa bihi alquran kamar da qur'ani ya faɗa yace khususan ulama alladina hum warasatul anbiya musamman malamai waɗanda su ne magada annabawa alladina ja'alahumullahu bi manzilatin nujumi yuhtada bihim fi dhulumatil barri wal bahr malaman da Allah ya sanya su kamar taurari da ake neman hasken su da shiryarsu su a duhu na kogi da duhu na fili na bayan ƙasa yace qad ajma al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim musulmi duka sun yi ijima'i cewa lallai malamai suna da ilimi kuma mallai malamai su ne masu karantar da mutane masu fahimtar da su addini Ya ce abin mamaki a tarihi a baya ji ibn taymiya yace iz kullu ummatin qabla mab'ati muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ulama'uha shiraruha dukkan wata al'umma da ta sani kafin a turo manzo Allah sallallahu alaihi malaman su ne mafiya kyali a wajen ka jin ikon Allah a da malaman Sune ne shiraruha ya ce illal musulmina sai dai mu musulmi al'umma annabi sai Allah ya canja abin fa inna ulama'ahum khiyaruhum malaman su sune zababbun su ibnu taymiya ce duk inda aka samu malami a cikin al'umma annabi to wannan shine zababbe kaga ba kayan banza bane kaga halitta ce mai daraja Allah ne ya ba su matsayi ya ba su kima dole mu ba su darajar su mu ba su matsayin su da kima yace fa inna ulama'ahum khiyar yace fa innahum khulafa'ur rasul malamai sune halifofin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fi ummati a cikin al'ummarsa waɗanda suke rayar da abin da ya mutu na sunnar annabi al-muhyina al-muhyina wato limamata min sunnatihi yace bihim qama al-kitab wa bihi qamu wa bihim nataqa al-kitab wa bihi nataqu da su ne alkur'ani ya tsaya su suka tsayar da alkur'ani sai bayanin su a cikin mutane qur'ani yayi magana a kansu su ma kuma sun yi magana a malamai na kwarai malaman kirki su ne waɗanda suka sufanci da ladabi da kuma tarbiyya daman aikin kenan shi ilimi ai haske ne ai shi ilimi ba aikin banza bane wallahi ilimi ko na tonon shadda ne yana da muhimmanci ilimi ko na shara ne yana da muhimmanci ilimi ko na yashe kwata ne yana da muhimmanci kowane ilimi yana da muhimmanci kai ilimi har na sharri yana da muhimmanci Hudayfa ibn Yaman ne ke cewa kana an-nasu yas'aluna suna sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an aqa fihi mutane sun kasance suna tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan alheri ni kuma sai na je ina neman ilimin sharri ya gaya mun abin da yake na sharri ne dan in gane sharri ne saboda kar in fada a wata ruwa ce makafata an yudrikani saboda ina jin tsoron kada sharrin ya rike ni idan har mai ilimin tonon shadda yana da daraja mai ilimin tonon kwata yana da daraja mai ilimin yashi masai yana da daraja yanzu mai ilimin addini zai da daraja malamin addini shine ba shi da kima a idanka ko a idan ku wanda ya kare rayuwarsa akan sanin Allah wallahi tallahi malam kuna jin labarin wasu malama. a yanzu dinnan wanda suke rayuwa suna gaya muku tarihin ilimin da suke za ku yi a cikin malaman nan na wannan zamani da wanda suke mutu kwana-kwanan nan ba su daɗe ba da wanda suke shekara biyu uku hudu biyar shida da mutuwa suna ba da labari irin yadda suke rayuwa a ƙasar nan za ku yi mamaki akwai wanda sun yi tonon ƙasa irin wanda ake lattuwa jaki don su ci abinci akwai wanda sun yi wanki da guga don su ci abinci akwai wanda sun yi dako don su ci abinci akwai wanda sun yi aikin ƙarfi su fita su shiga bultu da safe su shiga cikin leburori su aikin ƙarfi su dawo da yamma su wanke rigar su makaranta akwai wanda sun yi a caɓa akwai wanda sun yi noma na kuɗi akwai wanda sun yi faskare akwai wanda sun je kasuwa sun yi irin ɗauki sauƙe ɗin nan dako amma wallahi idan aka ce ma yanzu sai ka ji shekwa ne sai ka yi kabbara wai duka wannan wahalar da malaman suka yi wai dan akan me akwai wanda wallahi azimu abinci ba sa iya cin abinci sau biyu a rana sau ɗaya akwai wanda yake tsabar talauci da rashi wallahi kudin cizo a shimfiɗarsa sai ya yi ta rikici da kudin cizo ko da zai kwanta riga ta kirki bai bashi akwai wanda in zai je makaranta abokinsa yake zuwa ya rage masa hanya ɗora shi a keke su je makaranta ta boko suna nan wannan duk lokacin da suke wannan wahalar ba a sani ba amma yanzu Allah ya musu albarka wahalar da suka sha gata nan suna amaye da ita su ce Allah ya ce annabi ya ce sai mutum ya zo ya buɗe baki ya ci mutuncin malami ko ya zage shi a facebook ko ya zage shi a whatsapp da zamanin facebook ne da zamanin twitter ne da zamanin whatsapp ne da zamanin wacece ya yi masa gwancin babban bargo bai taɓa ganin sa bai taɓa abuwa da shi ba bai san yadda ya rayu babu abin tausayi irin mutumin da zai zo ya ji ana zagin wani ana cin mutuncin wani shi ma kawai ya jona ci gaba da zagin kai baka ji abin da ya faɗa ba kai baka rayu da shi gari ɗaya ba kai baka yi mu'amala da shi ba sai kun haɗu wata ran in yi mu'amala sai ka ji kunya kai baka ma tsaya ka saurari karatunsa hakikanin saurara ba ballantana ma ka samu abin da zaka zage shi a da ka ji gari ya zage shi ko kuma duniya ta zage shi ko wani ya zage shi kai ma ba ka ji ba ka sauka tsaro sannu kuma za a tambaye ku wani malami ya ce aral ilma ثورا والتعدب سيلة أو حلية قال العلم نورا والتعدب حلية فخذ منهما في رغبة بنصيب وليس يتم العلم في الناس للفتى إذا لم يكن في علمه بأديب wani إن أغنى للي ina حسيني لدبي تربية كما ها ladabi da tarbiyya samu haske a samu kwalliya da Allah ya haɗa wa malami ga ilimi ga ladabi ka karɓa daga gurin malami ka karɓi haske ka karɓi tarbiyya da ladabi don ka samu babban rabu ba yadda za a yi mutum ya zama ya samu ilimi walaisa yatimmu ilmu fi nasi lil idan ya zama ilimin ka ba ladabi wannan ana magana ne akan ɗalibin ilimi da yake neman karatu bai da ladabi kana neman ilimi yanzu amma baka da tarbiyya kana neman karatu baka girmama malaminka na ce ɗalibin ilimi ba ina nufin wanda zai je bada littafi kaɗai ba yau ɗaliban ilimi suna da yawa akwai ɗaliban ilimi a rediyo akwai ɗaliban malami a talabishin akwai ɗaliban malami a whatsapp akwai ɗaliban malami a twitter a facebook a youtube a wane ne duk waɗannan kafafai na yaɗa labarai a yau ana ɗaukan ilimi da karatu a cikin cikinsu to yana da kyau muke ya zama mai ladabi da tarbiyya don ya samu albarkar abin da yake karɓa a wajen wannan malami ilimi baya albarka in ɗalibi ya karbe shi in bayi da ladabi bakinka bayi da tsarki bakinka yana da kaifi reza ne za ka iya cin mutuncin kowa za ka iya zagin kowa ba ka ganin girman mai girma ba ka ganin matsayin mai matsayi ba ka ganin kimar mai kima waɗanda Allah ya kimanta su kana ganin su ba masu kima ne a idanka to yaya za a yi kai nan gaba ka zama mai kima a idan mutane yana daga cikin rashin albarka da kake shafin wannan al'umma shine rashin ladabi da tarbiyya ga malamansu malamai sun faɗa cewa al'adar ubangiji ne duk mutumin da yake bai da tarbiyya yantaqisu su minan ulama yana cin mutuncin malamai ba abota ilimi to sai Allah ya tozarta rayuwarsa haka malamai suka fada Allah musu rahama duk wanda yake bai ga darajar mai ilimi saboda Allah ya girmama shi ba yace zai keta shi zai yaga shi to shi ma sunansa gasa ya gajiya zai zo lokacin da zai yi ta neman matsayi a wajen mutane bari samu ba zai yi ta neman shuhura a wajen mutane Allah ya haramta masa sai Allah ya jarrabe shi da wani abu yana neman sa kuma ya haramta masa wannan abu saboda bai kimanta masu kima ba da haka wajibi ne mu mutunta malaman mu daga sauraron jawabin su to mu kimanta su alal akalli wanda ya baka ilimi ya maka hanyar aljanna da haka baka da tukuncin da zaka bashi wallahi illa ka zama mai ladabi da tarbiyya gare shi man kana muftakhiran bil mali wan nasabi fa innama fakhruna bil ilmi wal adabi wani yace wanda yake alfahari saboda yana da kuɗi tana da yana da dangantaka to a gaya masa mu muna alfahari ne da ilimi da ladabi alhamdulillah mun gode wa Allah ya bamu ilimi ya bamu tarbiyya da ladabi da girmama mutane shine man kana muftakhiran bil mali wan nasabi fa inna fakhruna bil ilmi wal adabi la khaira fi rajulin hurrin bila adabin la babu alkhairi ga mutumin da yake da cikakken da baya da ladabi la la wa in kana mansuban ila al-arab ko da ku an danganta shi ne zuwa ga larabawa wai dan ji cewa yana da matsayi da daukaka bari mu koma cikin alqur'ani mu ji abin da qur'ani yace akan malamai Allah ta'ala haka wata ala ce wa man yu'azzim sha'air Allah فإنها من تقوى القلوب في سورة الحج duk wanda ya girma sha'airullah malamai suka ce me Abin abinda ake nufi da sha'ira a wannan shine dukkan abinda Allah ya yi izini a san shi a bi shi kuma ya yi bayani akan falalarsa kullama adina Allah wa ash'ara bi fadlihi wa ta'zimihi shine sha'airullah duk abinda Allah ya yi izini a saurare shi kuma Allah ya yi bayani akan falalarsa wata ta'zimihi kuma Allah ya ce a girmama shi wannan shine sha'airullah yana cikin sha'airullah malam yace al ulama'u bila rayb yadkhuluna dukhulan awwaliya malamai ko shakka babu su ne za su shiga wannan shiga na farko wa man yu'azzim sha'airullah sai duk wanda ya girmama malamai to wannan yana nuna yana da takawa a cikin zuciyarsa yana da ainihin wato tsoron Allah a cikin zuciyarsa yace bai dalalatin nusus al Alkarima as-salifa saboda bayani na nasoshi da suka gabata akan falalar malamai fannai da minan ulama taba malamai sukar malamai da cutar da su bu'udun wa iradun aw tafsiran fi ta'zim sha'ira min sha'irati Allah min suka ko ɓatanci. ko zagi ko sharri ko kage ga malamai na Allah wannan wallahi ne santa ne da kaucewa daga sha'ira daga cikin sha'irullah haka malamai suka faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya musu rahama wanda suka wasu malamai suna cewa qala ba'dul ulama mutuncin malamai aradul ulama waɗanda suke taɓa mutuncin malamai to suna wani rami daga cikin ramukan jihar jahannama على حفرة من حفر جهنم الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات حتى الله يفعلها في سورة المجادلة للي معنى شايف والذين أوتوا العلم waɗanda aka ba wa ilimi a cikinku suna da darajoji in ji Allah ba wai ɗaya ba wallabi na utul ilma daraja ba daraja ɗaya ba daraja yanzu wani da zai zo yana zagin malami ko yana ɓata malami ko yana neman sukan da'awar malami sai ka ga shi ba komai bane a cikin al'umma illa wata kujera da yake tanta yanzu wanda nan da shekara ɗaya biyu zai sauka a neme shi a rasa na rantse da Allah akwai mutanen da suke sauka da kan kujerarsu ko shekara ba sa yi ake mantawa shekara ɗaya ta yawa wallahi an manta da shi zai zo masallaci ba a san ya zo ba zai zo taron ɗaurin aure wallahi ba a san ya zo ba amma ba mamaki yanzu idan zai zo sai an buɗa mai wuri mu ma za mu buɗa masa wuri yana sauka kuma sai a ce a kuri bai sauka ya zama wani yake da muna mulki waya ta kullun kira kullun kullun kira kira kira yace wallahi tunda muka fada a zabe yace wallahi zan fito na farko dai bana tashi sai sha daya zan ajiye waya da ina kira a kamun abin karya zauna a falo Allah Allah nake ai sallama ana son gani na yace ba ka zuwa yace wallahi sai in kai karfe biyu ba a kira da aure ba saboda me mutane suna yin ka ne saboda wannan kujerar amma malamin addini yana tsaya baya tsaya baya tsaya al'ulama ubaquna ma baqiya dahru malamai suna nan matukar akwai zamani to akwai malamai ko da sun mutu tasirin su yana a ayanuhum mafquda wa atharuhum mawjuda ainihin gangan jikinsu babu suna kabari amma tasirinsu yana garin da suke ko yana ƙasar da suke ko yana duniyar da suka rayu malamai nawa ne suka rayu a duniya suka mutu har yau ana kira su yanzu ba ga mun ta kira ibnu taymiya ba ba ga mun ta kira ibnu qayyim ba shekara nawa akwai malaman malaman malaman ma ba ka haɗu da ibnu taymiya ba amma mun manta da su yanzu ba shi mun faɗi wasu malamai a nan garin ba to har mu mutu mu da jikokinmu za su ga rubutunsu za su ji sautin sun Allah ya tsere shi za su ga hotonsu in Allah ya tsere shi kuma za su yi musu addu'a saboda sun shuka alheri malami ya karantar da safe ya karantar da rana ya karantar da yamma ya je wa'azin dare ya je sulhu bayan isha'i ya je ya raba aure ya je ya hana aure da zai mutu ya je ya daura aure ya je ya kai ziyara kaza duk aikin malamai ne aikin da malamai suke a nan ƙasar billahi azim wallahi azim ya kamata a basu albashi ya kuma gwamna a yi haƙuri fa ya san lokacin fassara ne bari sha ruwa bizi ɗin da malamai suke yi wahalar da malami ne karantarwa yake yi koyarwa akwai malamin da fa ya karantar da 'yan ƙananan yara 'yan nazari firamare babban malamin ne ya zo ya karantar da su bayan la'asar ko bayan magarba ya karantar da iyayensu maza a saboda ladi a turo iyayensu mata ya koyar da su ya karantar da sarakuna ya karantar da 'yan siyasa ya karantar da 'yan sanda ya karantar da sojoji ya shiga ƙauye ya yi da'awa ya je birni ya yi dawa ya yi karatu a gidansa ya yi karatu ya yi hudubar juma'a a masallaci ya shiga aji ya riƙe alli ya karantar ya je gidan talabishin ya yi a yi program ɗin gidan rediyo a bugo masa fatawa daga wani gidan rediyo ya shiga whatsapp ya ta tura karatu ya ta amsa fatawa a facebook da whatsapp da twitter da waye wa yake ba shi albashi Allah amma mai sharan titi mai sharan hanya yana da albashi mai share titi yana da albashi amma malamin addini mai koyar da mutane bai da albashi wa ya san da shi yanzu wani malami ana hira da shi an zo census wata rana aka ce yaron da yake masu ce ya ce baba kayi firamare ya ce mai firamare ya ce makarantar da yara suke zuwa da safe yan ƙanana ake ban yi ba yace yace kayi kayi kayi wannan kayi nazari ka ji mai tambayin shi ma da ke diga ne ya ce ma bai sani ba ma san mai firamare ka tambaye shi wai sai ya zo ya daga tambayin sa to ka je university wai sai yana rubutawa sai ce me Ya ce babbar makaranta jami'a